Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau Lahadi uku ga watan Mayu na shekara ta 2020 Aisha Tisila ce tare da Salfiru Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. kadiyar na sojan koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta yi harbi kan inda sojojin ta ke tsaron iyaka a yankin da ya raba kasashen biyu a karan farko cikin makonni bakwai gwamnati ta bar mutanen kasar spain su dan fitishin iska jiya asabar dakarun isis sun halaka wasu jami'an tsaron gwamnatin iraki goma da safiyar jiya asabar kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa za a yi wa ma'aikatu da hukumomin gwamnatin najeriya garan bawul lokaci kam ya yi gwamnati ta ɗauki mataki saboda kudaden shigowa gwamnati ta yi karanci kuma ma'aikatan gwamnati suna da yawa a yayin da kasashen duniya ke bukukuwan tunawa da ranar 'yan jarida ta duniya a yau lahadi uku ga watan mayu gamayyar kungiyoyin ma'aikatan yada labarai a jamhuriyar Nijar ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta gaggauta tallafa kafafen yada labarai masu zaman kansu. Wannan babbar kungiya ta Maison de la Presse muke kira ga gwamnati da ayi gaugawa a san wani matakin da za a ɗauka za kuma ku ji halin da ake ciki game da maida almajirai jihohinsu na asali a Najeriya. Bayan nan muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo, Madina ɗahiru mai shanu ke gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Muna kuma tafi da falalar Ramadan, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. yau lahadi rundunar sojan koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta yi harbi kan inda sojojinta ke tsaron iyaka a yankin da ya raba kasashen biyu babu wani da ya mutu ko wata asara da aka samu a yankin na koriya ta kudu amma rundunar sojan koriyar ta mayar da wuta tare da yada gargadi ta kan iyakar a cewar babban hafsin sojan koriyar babu tabbacin abin da ya haddasa koriya ta arewa buɗe wutar wadda ta kudu ta ce ya fara ne da misalin karfe bakwai da minti na safe a agogon yankin ya zuwa yanzu dai kore ta arewa ba ta yi magana a kan lamarin ba yan sa'o'i bayan faruwar lamarin jami'an sojin koriya ta kudu sun ce sun yi imanin harbin da koriya ta arewa ta yi ba da niyya ba ne sai dai cikin gaggawa babu tabbacin abin da ya haddasa su yanke wannan hukunci a ɗaya bangaren kuma shugaban amurka donald trump jiya asabar ya ce yana mai farin cikin sake bayyanar kim jong-un da cewa shugaban na koriya ta arewa na cikin ƙoshin lafiya ni dai kam ina farin cikin ganin ya dawo kuma lafiyar salau sakon da trump ya tura kenan ta kafar twitter bayan bullowar kim cikin jama'a a karan farko cikin makonni kusan uku bayan an yi ta yada jita-jita sosai cewa yana fama da tsananin rashin lafiya kuma watakila ya mutu Gidan talabijin ɗin Koriya ta Arewa ya nuna Kim ɗin yana tafiya yana murmushi sosai. A wani wurin da Koriya ta Arewa ta ce wani kamfanin takin zamani ne da ake bikin buɗewa ranar Juma'a a Sanchon, arewa da Pyongyang babban birnin ƙasar. Jita-jita game da makoman lafiyar Kim ta yawaita tun bayan da aka kasa ganin sa ranar goma sha biyar ga watan Afrilu wurin bikin ranar haihuwar kakansa wanda ya assasa ƙasar Koriya ta Arewa wadda ita ce rana da tafi kowace muhimmanci a kasar a siyasance. A karan farko cikin makonni bakwai gwamnati ta bar mutanen kasar Spain su dan fita shan iska jiya Asabar. Wanda don hakan miliyoyin mutane suka bazu kan tituna saboda fara sassauta matakan takaita zirga-zirga ta ɗauka don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Masu guje-gujen motsa jiki da mahaye kekuna da sauran mutane sun fantsamo waje tun da wuri suka riga 'yan shekaru saba'in fita na tsawon sa'o'i hudu kafin su kuma a bar su dan leko waje na tsawon sa'o'i biyu su kuma yara 'yan kasar shekaru goma sha hudu aka bar su suka fito daga karfe goma sha biyu na rana zuwa bakwai na almuru muna moran ladan sadaukar da kai da muka yi ne na makonnin nan masu tsawo a cewar firaministan spain pedro sanchez mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarni a aiwatar da shawarwarin da tsohon shugaban ma'aikata a zamanin mulkin Goodluck Jonathan, Stephen Orosanye ya bayar na yi wa ma'aikatu da hukumomin gwamnati garan Bawul. Wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto. Kwamitin wanda aka kaddamar a shekara 2011 ya mika rahotonsa a shekara 2012 inda ya ba da shawarar a haɗe wuri guda ko kuma a sauya tare da soke hukumomi da dama yayin da yake bayyana kudaden tafiyar da gwamnati a najeriya a matsayin ɗaya daga cikin mafiya tsada kwamitin ya ba da shawarar rage yawan hukumomi da doka ta kafa a najeriya daga 263 zuwa 161 Babban mai ba ministan ma'aikatar kuɗi shawara a hulɗa da manema labarai Yunus Abdullahi ya yi mani ƙarin haske. Lokaci kam ya yi gwamnati ta ɗauki mataki saboda kuɗaɗen shigowa gwamnati ta yi karanci. Kuma ma'aikatan gwamnati suna da yawa, yawancinsu kuma aikinsu ya kusan ɗaya. Saboda haka gwamnatin tarayya ta yi ta ce lalle a sake lale a wallafa wannan rahoton na sanya Kuma haka sakataren gwamnatin tarayya shi zai jagori wannan aikin. Rahoton da ake yi wa lakabi da rahoton rosanye yana ɗauke ne da shafuka ɗari takwas kuma ya ba da shawarar soke wasu hukumomin gwamnati tare da gwamutsa wasu ma'aikatun. wani abu da barista mai muna yaya abubakar ta ce yunkuri ne mai kyau a ni a nawa tunanin abu ne mai kyau wanda aka gwamutsa kin ga kaman eh, maja ne so za su koma kenan su yi aiki a ma'aikata daya wanda kuma gaba daya aka ce babu su kin gane ma'aikatan sai a tattara su a mai da su oda states ko local government su yi aiki kin ga haka an samu ma an rage yawan mutane da suke aiki a ita birnin tarayya wato abuja kwamitin dai mai dauke da mambobi bakwai ya ce hukumomi da ma'aikatu da ma cibiyoyi na bukatar manyan kuɗaɗe wajen gudanarwa to ko idan an rage su kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa wannan ita ce tambayar da na yi wa ƙwararre a fannin tattalin arziki shu'aibu idris mikati ga abin da ya ce in kika ɗauki jama'an najeriya kusan miliyan 200 ko kaɗan da ƙasa da haka sai ki ga cewa ma'aikata da ake da su a gwamnatin tarayya in sun yawa ba su wuce miliyan biyar ba idan kika dubi nawa ake kashewa wajen kula da su da tafiyar da gwamnati sai ki ga cewa a kasafin kuɗi suna ɗaukan kusa da kashi tun bisa ɗari da kuɗin a cikin kasafin kuɗi an daɗe ana ba gwamnatoci da suka gabata shawarwari da ya kamata a yi ma kasafin kuɗi kuma da yanayin tafiyar da mulki gyaran fuska musamman yawan kuɗin da ake kashewa a wannan karni da ƙasar najeriya ta samu kanta a yanzu na rashin kuɗaɗen shiga ya zama dole a dubi hanyoyi da yawa. Tsohon shugaban ma'aikatan gwamnati Stephen Orosanye ne ya jagoranci kwamitin da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya kafa domin gano hanyoyin inganta aikin gwamnati. Wannan rahoto ya daɗe a ajiye, amma ba aiwatar da shawarwarin da ke cikinsa ba sai yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. dakarun kungiyar isis sun halaka wasu jami'an tsaron gwamnatin iraki goma da safiyar jiya asabar al'amarin da ya janyo fargabar yiwuwar sake dawowar masu ikirarin jihadin a kasar jami'an tsaron iraki sun faɗi a wata takardar bayani cewa harin wanda aka kai daura da birnin samara na yankin tsakiyar kasar shiryayye ne wannan shine hari mafi muni cikin tsawon watanni da dama da wasu ɓoyoyin 'yan kungiyar isis suka kai waɗanda suka kai hare-hare na sarika noke kan jami'an tsaron wuraren da ke lungu arewaci da kuma yammacin ƙasar. a makon jiya ne isis ta yi ikirarin kai wani harin kuna bakin wake wanda ya yi sanadin raunata mutane hudu a wajen wani ofishin jami'an leƙen asiri a lardin kirkuk na arewacin ƙasar wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta wajajjaga tsibirin crete na ƙasar girka jiya asabar nan take dai babu wani rahoto game da waɗanda abin ya ritsa da su ko kuma ɓarnar da ta faru sanadiyar wannan girgizar ƙasar ta auku da yammacin jiya. wadda ta samo asali daga tekun bahar rum cibiyar nazarin teku bahar rum ta turai ta ba da rahoton cewa girgizar ƙasar na da ƙarfin shida a zurfin kilomita goma ita kuma cibiyar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta nuna ƙarfin shida da shida a zurfin kilomita goma sha bakwai yayin da ita kuma cibiyar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta ƙasar jamus ke cewa gwajin farko ya nuna tana da ƙarfin 6.6 ma'aunin girgizar ƙasa wannan girgizar ƙasar ta afka tsibirin a yayin da ƙasar girka ke kuma fuskantar yiwuwar fadawa cikin matsananciyar karayar tattalin arziki yayin da take fama da annobar cutar covid-19 Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahoton namu inda za mu tsallaka jamhuriyar Nijar. A yayin da a yau Lahadi uku ga watan Mayu kasashen duniya ke bukukuwan tunawa da ranar 'yan jarida ta duniya, gamayyar ƙungiyoyin ma'aikatan yaɗa labarai a jamhuriyar ta Nijar ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta gaggauta tallafawa kafafen yada labarai masu zaman kansu don fitar da su daga barazanar durƙushewa da suke fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Saɓanin yadda a can da ake shirya shagulgula domin karrama ranar 'yancin aikin 'yan jarida ta uku ga watan Mayu. a bana halin matsin tattalin arzikin da gidajen rediyoyi da talabijin da jaridun cikin gida masu zaman kansu suka fada ne ya dauki hankalin kungiyoyin ma'aikatan yaɗa labarai a Nijar ganin yadda tuni wannan matsala mai nasaba da annobar cutar corona ta raba wasu ma'aikata da ayyukansu saboda haka cibiyar 'yan jaridar kasar ta buƙaci gwamnati ta yi wani abu a kai kamar yadda sakataranta suleiman bra ya bayyana a yayin wani taron manema labarai gidan jaridu da yawa namu na nijar sun shiga cikin wani yanayi in kuma wannan abin ba a samu ba kai wani abu to wasu gidan radika da tele da jirgi suna ma iya likewa shi ya samu a wajenmu wannan babbar kungiya ta maison de la presse muke kira ga gwamnati da a yi gaugawa a san wani matakin da za a ɗauka don tallafawa da radika da duka jaridu na Nijar don su gani yadda za su fuskanci wannan allobal da ta damu kowa da kowa. Da yake taya 'yan jarida murnar zagayewar ranar ta 'yancin aikin 'yan jarida, ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi ya bayyana cewa ni da kan kai na nan na haɗa mu gwamnati na ce ya kamata a taimaka 'yan jarida da na gwamnatin ma da kuma zaman kansu. saboda mun sairin kokarin da suka yi irin aikin da suka yi ga wannan annoba da ta zo cikin wannan duniya gaba ɗaya wallafa bayanuka da suka yi da kuma su shaida mutane ku yi hankali don ga cuta da zaka Allah shi kaye kasar mun jihar gaba ɗaya kuma kaye duniya gaba ɗaya wannan abubuwa mu mun ji daɗin sosai kuma mun tabbatar cewa gwamnati na nan na nazari shi da ni kakana zai a taimaka ma yan jida tun da akwai kwamiti kwamiti an kasa to ka san sha'ani duka sai nazari a ga da kamata a yi mu dai za mu da kufa in Allah yarda mu gani kaka ya kamata a sa mu taimaka don mun san komi su kai kasa kenan in ba yau an tallafa musu ba ina jin sai su kai kasa gaba dai. kenan ko ba za mu yarda ba abokan aiki kamar yan jarida da na gwamnati da ma zaman kansu a bar su kasa insha Allah da za mu duk dubara da ya kamata mu yi a samu wannan ba taimaka ma yan jarida na nishaɗi. bana ma da an kai wannan ana kasa na zanar suka na adiba a gani inda duka duniya wani gari ya yi samun inci na yan jarida dubu an hamsin da bakwai cikin duniya cikin kasa sai dari da tamanin jan na kasa ta hamsin da bakwai. A tsawon shekaru talatin na demokuraɗiyya a nan Nijar an samu kakuwar gidajen talabijin masu zaman kansu akalla sha biyar haɗe da gidajen rediyo kusan arba'in da gwamman jaridu waɗanda ke aikin yaɗa labarai da faɗakarwa ba dare ba rana. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman Muni Barma, babarin mu sake komawa Najeriya. A yayin da jihohin kasar suke fara ɗaukan matakan mayar da almajirai jihohinsu na asali. Mazauna babban birnin tarayya Abuja sun fara neman bayani akan matakin da Minista Muhammad Bello zai ɗauka akan almajirai 'yan kama guri zauna a Abuja. Ga rahoton wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf. Batun almajiranci abu ne da ke ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin al'ummar jihohin arewacin Najeriya inda akasarin masana a fannin ilimin addinin Islama ke yin tur da salon koyar da almajirai na zamani da aka hada da barace-barace. Sabanin yadda yake kafin lokacin mulkin mallaka. Mazaunan birnin tarayya Abuja sun fara kokawa akan yadda aka bar almajirai a baya wajen kulawa da su. Sai dai darakta Daraktar kula da walwala a sakatariyar ma'aikatar babban birnin tarayya Abuja, Dr. Felicia Umogo, ta bayyana cewa ma'aikatar ta shirya tsaf domin karɓar duk wasu almajirai da za a maido gida, tare da ba su kulawa ta musamman. Those who are setting to originate from here, FCT, will be taken into our centers. for holding and rehabilitating persons with disability and other uh, forms of vulnerables. Haka kuma Dr. Felicia ta ce duk almajiran da aka tabbatar da cewa ba daga babban birnin tarayya Abuja suke ba za a maida su gida tare da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohinsu. And those not from FCT will further be repatriated to their states in liaison with uh, their states liaison offices. Wani fitaccen marubuci a fannin addinin Islama Gazali Muhammad Mijin Yawa ya bayyana wannan batu da haka. Tabbas uh, almajirai yara an fara mai da su jihohinsu na asali daga jihohin da suka tafi neman karatu ko kuma bara. To alal hakika dama ce aka ce ta samu na shugabanni su sauke haƙoƙinsu Allah ya ɗora musu akan mutanensu. Menene za za su yi su tallafa especially yanzu lokacin covid-19 dinnan da allah ya kaddara fitina da jaraba sannan a duba menene za su yi a karatun allon ne a tabbatar an tallafa musu a bangare guda kuma wani malami a makarantar boko da arabiya na annur muhammad sagir as-salafi ya tofa albarkacin bakinsa tarbiyyar ba zaman gida iyayen sun zama kuma abin da suka zama al'umma sun ni kowa sun zama 'yan ta'adda sun zama sun gagari kowa to da tun farko ma gidan iyayen nasu aka kai su ko ba ma baro su daga iyayen nasu ba aka je aka ba iyayen nasu tallafin da za su iya rike su ai da ba su kai su almajiranta ba. Aka kuma wani almajiri da ke karatun Arabiya a yankin Mfafe na birnin Abuja mai suna Muhammad Muhammad ya nuna farin cikinsa da matakan da gwamnati ke ɗauka na mayar da almajirai gida. Daga Kano ne muka fito. Za mu so mu yadda mana. Za mu yadda mu koma wajen iyayenmu. Kwanakin baya-bayan nan ne gwamnatin jihar Kano ta mayar da wasu almajirai jihar Kaduna inda a akalla 21 ɗaya daga cikinsu ke ɗauke da ƙwayar cutar covid-19 lamarin da ya jawo suka daga ɓangarori daban-daban halima abdulra'ub murya amurka daga abuja najeriya To a gaida Halima, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanku da kasancewa da ni cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. To a kowane mako da ya shirin matasa a duniyar gizo na taɓo duk batutuwan da suka shafi alaƙar matasa da yanar gizo. A cikin makon da ya gabata mun tattauna da wata likita mai suna Husaina Suleiman wacce ke aiki a asibitin Karu da ke Abuja. Mun tattauna da ita ne kan matsalar yawan amfani da waya da kuma yadda zai iya shafar lafiyar mutum. A cewar Husaina. Matsalolin da za su fuskanta shine kamar rashin bacci domin yawan amfani da waya da daddare ko kuwa su amfani da waya daga safe zuwa dare ba hutawa. kuma in ba hutawa nan kuma shi ma zai iya zuwa da illan hawan jini bayan haka kuma halayen su na canzawa sai ka ga matasa sun fara fada ko sun fara reni abinda da ba sa yi domin yawan rashin eh, amfani da waya kuma ba a samu bacci ba a samun huta sai kuma halayensu na ma'amala zai canza domin yawan sa hankali akan waya ba a iya a yi mu'amala kamar da da mutane ba a zumunci ba a yin abubuwan da da ake yi wasu su ma yana iya zama na cewa ba sa iya karatu ba sa iya zuwa makaranta ko sun je makaranta ma hankalinsu na kan waya ba sa iya karatu ba sa iya abin da ya kamata To masu sauraro a wannan makon za ku ji irin abubuwan da mutum zai iya yi wanda zai kawo mishi sauƙi idan yana fama da irin wannan matsalar ta yawan amfani da waya. Bari mu koma wajen likitarmu Husaina Suleiman. Matasan da suke da matsalan yawan amfani da waya wanda suke neman sauki za mu ba su shawara su rage amfani da waya. Za su iya yin haka in suka zanna suka shirya abubuwan da ya kamata su yi a rana. in suka shirya abubuwan da zai kamata su yi zai taimaka su ya rage musu amfani da waya kamar su ba da lokaci wa waya lokaci na aikin gida lokaci na ibada lokaci na karatu da wasu abubuwa da taimakawa a gida in suka yi haka lokacin da suke bawa waya zai ragu sai kuma za su iya neman rana rana ɗaya a cikin sati wanda ma ba za su yi amfani da wayan ba ba ba za su yi amfani da shi kwata-kwata ba za a iya kiran su kuma za su iya kira in ya kama amma wa ranan ba za su shiga shafukan sada zumunta ba ko kuwa ba za su dinga bincike a yanan gizo ba wannan zai rage musu amfani da waya in kuma suka za su yi bacci za mu ba su shawara kar su tafi da wayansu wajen kwanciyarsu domin in suka aje shi a gefen su zai sa su dinga buɗe wayan kuma wannan zai karkata baccinsu ko ya hana su ma bacci sai kuma wanda suke amfani da waya wa kararrawa don su tashi da safe za mu ba su shawara su siya ainihin agogo na kararrawa saboda in ka ajiye shi ka ce shi kararrawa ne to muddin ya tada kai in ya tada kai za ka ɗau wayan ne kuma ka fara bincike sai kuma sanarwa wanda lokacin da ya kamata kana wayansu abubuwa ka rage eh, muryan sanarwa saboda in ka rage muryan sanarwa ba zai dinga jan hankalinka kana buɗe wayan ba. sai kuma aikace-aikacen da ba su da amfani a waya a cire su duk wannan abubuwan in aka cire su wanda ba su da amfani in zai rage su wani damuwa da wasu bincike abubuwan da bai kamata ba muna ba da shawara a yi amfani da a waya a rana wa tsawon awa biyu zuwa uku kar ya wuce haka domin in ya wuce haka za a iya samun illa in kuma duk abubuwan da aka lissafan nan bai yi ba mutum ya gwada ya ga bai samu sauki ba to zai iya tuntuɓin likita game da wannan damuwa wanda fannin shi ne na kula da irin wannan damuwa. To a gaida Husaina Suleiman wacce likita ce a bangaren halayen dan adam da kuma damuwar kwakwalwa. Da fatan an amfana da darussan da ke cikin wannan shirin da fatan kuma za a kiyaye yadda ake yawan amfani da wayar tarho. To masu sauraro a nan zan da sa'aya, amma kafin in tafi, ina son in tunasar da ku cewa za ku iya na ko da yaushe akan shafi na na Twitter domin ajiye min saƙonni da kuma bayyana min ra'ayoyinku kan wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Handle ina shine at mss underscore d w e, -E -Y -N -A -H. sai mun haɗu a Twitter. Za kuma ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com. Kullum ranar Lahadi, kawai ku danna shirin rana domin sauraron wannan shirin na matasa a duniyar gizo ko kuma shirye-shirye na da suka gabata. Ni ce taku, Madina Ɗahiru mai shanu, daga nan birnin Washington DC. da Madina Ɗahiru mai shanu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko yau ya fito ne daga Abubakar Fatiskum ya ce salam BOA hausa muna kira ga gwamnatin jihar kano tare da hukumar kiwon lafiya da su sake dabaru na yaki da wannan annoba ta covid-19 ganin yadda sai ƙara samun gindin zama take a jihar ta kano allah ya kawo sauƙi baki ɗaya amin sai sako na gaba daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya suka ce muna taya ma'aikata a duk faɗin duniya murnar ganin wannan rana ta ma'aikata ta duniya da aka gudanar da fatan ma'aikata za su ba da gagarumar gudumawa wajen ganin an kawo ƙarshen cutar coronavirus da ta addabi duniya sai kuma sakon alimadu admo baga ya ce salam muryar amurka ina matukar bakin ciki da yadda labarun bogi ke samun karbuwa a tsakanin al'umma duba da cewa wasu daga cikin al'ummar jihar borno na ta fama da yada cewa wai tsohon gwamna kuma tsohon dan majalisar tarayya da ya wakilci arewacin borno wato mai girma mai na ma'ajilawan wai ya rasu inda daga ƙarshe aka tabbatar cewa yana nan da rai kuma cikin ƙoshin lafiya to sai sako na gaba da ya fito daga shehu adamu rijau ya ce VOA ku isar min da saƙon ta'aziyya ta ga ɗaukacin 'yan masana'antar fina-finan Hausa wato Kannywood bisa babban rashin da suka yi na ɗaya daga cikinsu wato Ubale Ibrahim wanke-wanke Allah ya sa na faɗa daidai wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Alhamis. Ubangiji Allah ya ji kansa ya sa aljanna ce makomarsa tare da mu baki ɗaya amin. sai saƙo daga isa lawar girgiri magajin garin girgiri jihar yobe nigeria ya ce salam voa hausa shirin gwamnatin shugaba buhari na samar wa matasa 174 aikin yi hakan abin ayaba ne matuka fatanmu allah ya sa a gaskiya da adalci wajen aiwatar da shirin To madalla kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan. sunana dr khalid abubakar aliyu babban sakatare na kungiyar jama'a islam uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da najeriya mutane su dauka to allah bai amsa addu'a a gida ne kamar shi allah masallaci ne kawai in ba a masallaci ba ba inda zaka yi ibada bal duk salloli fa na nafilfili an fi so ma a yi su a gida ko ba haka bane farilla ce aka wajabta maka ka fita amma ita ma in akwai uzurori allah ya yi rangwame yanzu ko da aikin hajjin nan ne a shekara dubu da ɗari hudu da ɗoriya ɗin nan fa sai da aka yi wurin shekara kusan arba'in waɗanda ba a samu an yi aikin hajji ba saboda rashin tsaro saboda kuma irin waɗannan annoba akwai wata annobar mura ta mutanen ƙasar hindu india wanda suka ɗiba a can an mutu da yawa an samu gaji mutum dubu talatin tun fa a aikin hajji akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan annobar fa ba ma ɗan adab ba har raƙuma da ake hawa da dabbobi sai da suka ka mutuwa da ake ganin ita wannan ƙasa mai tsarki ta ɗauki waɗannan matakai to hibrarta da wato sanin irin illar wannan annoba fa ita nata ya daɗe ila wasu daga cikin ko ɗaliban ilimi watakila ko wanda ake ganin a danganta su ga malinta matsalar watakila Allah bai sa sun sani ba kuma ko dan kai malam ne ko ɗalibin ilimi ne ba wai komai ka sani ba akwai wani kila abin da ka sani wata kuma watakila akwai abin da baka sani ba amma an koma tarihi za a ga an shekara da shekaru ba a samu an aikin hajji ba kuma mafi yawansu dan annoba ne wasu kuma dan rashin tsaro ne wasu kuma Dan ta'addanci ba suna nan an rubuce in an koma duk za a gani idan annoba ta zo bala'i ce kawai roƙon Allah za mu yi wato akan Allah tabaraka wata'ala ya yaye mana falola idja'ahum ba'suna tadarra'u laqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un askantar da kai muna ba da haƙuri ga al'umma in Allah da wata rana sai labari Yanzu kuma gasar filu ya dawo da takaitattun labaran duniya. Hadi rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta yi harbi kan inda sojojin ta ke tsaron iyaka a yankin da ya raba kasashen biyu. A karan farko cikin makonni bakwai, gwamnati ta bar mutanen kasar Spain su dan fitishin iska jiya Asabar. Dakarun ISIS sun halaka wasu jami'an tsaron gwamnatin Iraki goma da safiyar jiya Asabar. To masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto labaran duniya da kuma Leo Sahilu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na yau Aisha Tisila ce ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu azumi a sha ruwa lafiya. Dernière nouvelle...